na gari don haka don girman allah kada wani matashi ya yadda ya ɗauki makami a kan mutanen shi in yi haka wallahi ya saba wa manzan allah domin manzan allah yana cewa laisa minna man hamala alaina silah wanda duk ya ɗauki makami a kanmu to ba ruwanmu da shi don haka ka sake ka ɗauki makami a kan mutanenka kar ka sake ka je kana shaye-shayen da za su buga kanka kana shiga cikin gidaje kana zinace-zinace da matan mutane muna roƙon allah ya shiryar da mu da shiryawa irin tashi jama'a zan saurara a nan nake cewa allah albarkaci